a renewed sense of hope hinged on the capacity of my successor, His Excellency Bola Ahmed Tinubu, to deliver on the assignment given to him. Shugaban ya ce ya yi amanna wanda zai gaje shi zai ɗora daga inda ya tsaya kan ayyukan da gwamnatin ta APC ke aiwatarwa. Haka na ya gode wa kwamitin kula da shirin mika mulkin da ayyukan da ya gudanar da ya zayyana da sun yi kyau kwarai. Thank you and God bless the Federal Republic of Nigeria. Taron ya samu halartar tsohon shugaban Kenya Uhuru Kenyatta, Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar, Bishop Matthew Hassan Kuka da sauransu. Inda zababben mataimakin shugaban Najeriya Kashim Shatima ya ce ba yadda za a ce gwamnatin Tinubu mai shigowa ta musulunci ce ko faɗaɗa lamuran musulunci. Ashwadi Bola Ahmed Tinubu is a Muslim who is married to a Christian. Not only a Christian, but a pastor of the leading Christian church God Someone who has not Islamized his family. people are alleging that he has the intention to Islamize. Shatima wanda ya wakilci Tinubu a wajen taron lecture ya yi tambayar cewa in Tinubu mai son musuluntar da Najeriya ne me yasa ya kasa musuluntar da gidansa waɗanda daga kan matarsa duk Kirista ne. I was a child of necessity. There is no any Islamization agenda. Bola Tinubu A nan kashin ya ce an ɗauke shi ya zama mataimakin ɗan takara ne bisa ƙaddara, amma ba wai don batun addini ba, kuma zai iya ƙoƙarinsa wajen yin adalci. Shatima ya ce lokacin yana gwamnan jihar Borno an ƙona wasu majami'u da sauran wajaje a fitinar Boko Haram, amma duk da rinjayen musulmi a jihar tasa bai hana shi sake gina majami'un ba. A taron Shatima ya nuna dogarinsa wanda yake mai bin addinin Kirista ne daga Arewa, inda babban jami'in tsaronsa Kirista ne kuma ɗan kabilar Ibo daga kudu. Jigon kamfen ɗin APC Barayin Bauchi Sunusi Baban Tanko ya ce jawabin na Shatima ya gamsar. Zai nuna wa 'yan Najeriya cewa ba maganan addini ba ne wannan tafiyar magana ne na neman ci gaban kasar Najeriya kuma kamar yadda ya bayani ya ce shi kansa a Siraju Bola ta Ahmed Tinubu matansa Kirista ne kuma church leader ce wato pastor ce ma na church kuma ya saboda haka mutumin da bai mutumin da ya haɗa kan eh, eh, bai wargaza kan gidansa saboda addini ba zai zai wargaza najeriya saboda addini to wannan points manya manya su ban sha'awa sai dai kuma sauran wanda shi jama'a suka yi na magana yadda za a yi a farfado da tattalin arzikin kasar nan najeriya ta dawo yadda take zama haka duk maganganu masu ban sha'awa farko dai ni suna na amina ibrahim indala katsina na fito daga jihar katsina kullum na tashi magana na kanca na san shi na san wane ne his excellency asuwaji bola ahmed Allah da ba zai ba mu kunya ba mun yabe shi mun faɗe ma mutane sun zaɓe shi kuma insha Allah ba za mu ba mu kunya ba. Yanzu dai Abuja ta zama shirin tafiyar Buhari da fara kama mulkin Bola Tinubu. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.